Littattafai ga sunan har zuwa iyakar gani a cikin ɗakin karatu na kwaloji Maryama ta Yame wasu ɗalibai nan da can sun zura idanu kan littattafai. A nan jadawalin lokacin shiga azuzuwa bayya kubcewa mai kula da ɗakin karatun. Brino Sosu jagoran Lise Maryama ya bayyana matsayin da ke ga karatun littattafai a makarantar tasa. Muna da kusan littattafan karatu dubu goma sha biyar. Akwai wasu kuɗi da ake wa warewa duka shekara domin sayan sabbin littattafai. Kowane aji yana da awa ɗaya a cikin sati. Akwai wanda yake kula da sashen. Ana bude ɗakin daga karfe 8 zuwa karfe 1 da minti 30 ranar litinin zuwa asabar. Bayan littattafan karatu akwai na zane-zane da na soyayya waɗanda muna ba da aro har tsawon sati biyu a maido su. Nana Firdaus Musa Adama, ɗaliba a ajin Premier Day, kuma mai sha'awar karatun littattafan labari lokacin da aka keɓe na shiga ɗakin karatun shine ɗaya daga cikin lokutan da ta ba mahimmanci a cikin mako. Idan ina da ayyukan jarabawa, ina zawa in ɗauki littattafan da nake bukata. Na lissafi ko na kimiyyar fizik shi ne Yawanci ina ɗaukar littattafan na labarai, kuma na fi son labaran bincike. Na fi son su. Keɓe awa guda ta musamman domin domin karatu a ɗakin littattafai wata tsohuwar al'ada ce a kwaleji mai lamba goma sha hudu ta yamme madam sidi fati mai kula da ɗakin karatun na kokawa da rishin fitar da lokacin karatun littattafai domin ɗaliban. suna zauwa nan ɗakin karatu duk da yake ba su duka ba amma sukan zo balle waɗanda ba su da littattafai a gida da ake aiki da su a aji kamar na lissafi na ingilishi da sauransu suna amsar littattafan labarai musamman ma na adabin afirka kamar littafin a lafiyar da sauransu a da can kowane aji na da nashi lokacin zuwa ɗakin karatu da aka sauya lokutan karatu da karhe takwas zuwa karhe ɗaya na rana da wuya kam shi yasa yanzu sai dai a lokutan cin abinci sukan zo jehi jehi su ɗauki littattafai ko kuma idan ba su da karatu sai su zo su zauna su yi ayyukansu. ɗakunan karatu da daidaiton lokaci littattafai na gari masu yawa fitar da sa'o'in ba da damar karatu cikin tsarin ilmantarwa za su buɗi ga kai ɗauki kan matsalar matsalar sassautar ilimin wajen ɗalibai 'yan Nijar.